tayib wala nke ni amwe molle ko molle be ali yoruba noma akan kawo ku ya bak ali yoruba ta mummunati fay fu tanyinta ko molle ba ta fanan nom onanna talibolu eh, sheikh al-albani kamin falamu rahimahullah rahimahullah ika moja bina kulin do bandin do hana fana ya ka ka sensu te do manni saw muka fannin modo kanyan ko take akwai moja ma ba kasara min talabatil ilm ha barin mu kuma kan balati mi yaron a warta bak ni wanta alu yar bakalo gambiya banko kan kafako ntollon nad wallahi hada arun ala albalad wa ahliha hada arun ala albalad wa ahliha a kafan konti ka be lonna le kon o mun nyaay boti banko ni banku dun keli bar sa nim muruto do fana min nyaay bo warta wala ma tele nyaay mi alan ka kene bato amalo amantara lonni fam fe kamalo aliu yorba londi wo londi momo ya lon yon ku momo aya fan kira la gambia banko kan moolu le je ate ka londo londi ne a tara ate la karaŋo kono a nono fe fanna fannawo fanna jibi moolu le bi je minnu baata karan wala ye wo nuwaati hani ñiŋ qur'ano mi mu qur'ano ti moolu le ye wati londo nuwaati ka tarimbaata ko ma mo la folo bira naata naa si londi fo min be denni wala o to sa ni o mari kana lo banko kan a jututa mobila bira ko ñiŋ gambiya banko ka ko moti je mi ye ko yarifu salafiyya yarifu salafiyya ka ti je la kuma kaunti ti ma manyi lamoyi kolana ni fonnen kewlo ko haasidolo fanan maati ntemu ko fanan bayde ni ko ñamuna muyila dalilo to mba foladde silo min naɓe diyamla cheikh moussa diallo allah yahfadu biraɓe diyamunola ñamaral be ala moyle akola ko ako momi yalon ka karanta sénégal jana jan jan jan jan bosina mo ka fo fana karannalom <laughs> la hawla wala quwwata illa billah wallah ako momin karanta sénégal jan jan jan jan o fanan kana ja ka wuri mo ka fo fana mu lonnalati fo jumala ko aliyu yero bay ko karamɓe denndinde momo yake jamia Islamiyya, wala momo yake fi malki saudi wala momo karande saudi banko o dorndema karannade hani hani saudi fo mononamo o faye lallumol ɓe keerin wol lallume yata ñin londo kono ke mo yata jee mantoɓe nafaala fefa oluman saudia banko ñin madina wala hijaz banko ma ziyara nyame o man nukum mo kelimade sa te bandi mun toloto min ka tan dala ko ni mo min karanta senegal jamban ko kan wata keno la karannati wala nan kale ko ala fayata aya fallon ka be ko min ta man dun ke ala ta famu mo kunta sutiyarin balati pura ola londo la waro long anin londo asoto nya fanan faiso fanan lon noro la mata ala ka fay mo sonno mo kon adiyata miye adiyata aya fay min sonno mo kon نور lam على كافئ fay mo sonno mo kon min diyata a fay sonno mo kon بلون nyaata lete be lonni wala samna lete lonno nyi mutayna ka fo kara karande هو درس في السنغال وجاء ويدعي السلفية ما يعرف السلفية من من أخبرك بهذا كم ومي ألونكو درس في السنغال لا يمكن أن يكون سلفيا من قال لك هذا من السلف لا توجد بل هذا كذب وفري من فيه mo moya o mo yalon ko faniyalo ma te fon min monda dakon mo mo jalam mi yalon ko be gambia banko ka woli man finti wolle wolle nyin karawno alu yorobati علي يربا ولا ينكرون واد أنا أحلف بالله أن هذا يعني موجود في جمية والله من موصف لم يعني لم يخرج من البلد مع ذلك هو تفوق عليه بالعلم أي عدالة yala wala na mo nyanta lon na ko abar aliyu yar bala yin fo malam fo dabi yana fa nan berado la kan fala ba wakati na masalan yatakallam fi nas e wala yatafakkar wala yatafakkar malam yana skeno fa wato do jisbo kolon ka mutale la moro kafir yando kuma dolla muru ye tubi sayi ibe min nyino la kafa mole wunnan kana kafa aliyu yorba ita mu mujumati ita ke da bula molla kuwoto kafa yanki bar nyinnale ike da bula molla kota kafin yin injikile ike da bula molla kota ke findan ni manhajo ka tar mono ne me sawon wala mono ne me sawon wala bari ike findan fa kafin man tar manhajo ka duyano ne ko lallumo ya tahziru ko wala masalan ka bo findan min al manhaj yanke kunni wala ulama'ul hadithan wa qadima yamolu ke kundi okula ba hano way muka kir kir wala e fa kar mantar manhajoka kar dalun mudil wasilo birin sheikh muhiddin <clears throat> birin alfanyin diamuta wala diamo ye nyamara waye o muta wahyolti ilo ta fo mo ye mo foye ka kafir hadith abdullah ibn umar le yamin karawata le ni momin koy badi yo te kafirul muti o kuma kawamantiñako faqad baa bihi ahaduhuma fey ñina towolal ba فإن تولى البا إما أن يكون كافرا كما قلت أو يرجع إليك نعم رمبي وكرن وتوم على الكيتي وتوانت دافن الكيتي كلا ليو فصل عليه الصلاة ni kuye muta nyawanya adang ntolu besonding du nyilla lumoli be itaka mini kile kafo moli be no man tol man tam mosbu noma nahnu la yahummuna ar-rijal كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يهمنا الرجال إنما يهم يهمنا الحق الذي قاله الرجال مولو سبو من تلو الصلاة كمين فولا ينصلا إتلكو مياد ندل من تلو للمنو مجان كو يني fo ñim mu boyolti fil aqida yeñim fo ñim mu boyolti fil لكن لابد من الرد مع الأسلوب مع الأسلوب فوسي فوسي كان تجي ha la budda min ar-radd lakin man yaruddu aidan il faut ka bula molle e ka ha ni molnata e ke balbe banko kan ne be deri en tout cas du nyanta min ke wala ya ya kili ke diamal tema ke to nyati to nyadi ala imma ya kili e ka to ke min fonyo munamu Eh, <clears throat> natol yalta fo e fanal min be bulu e yey bo natara tol fana alla kumo boyni la nyalo nal mala ku kala bal balman kumol fokum e fombe laron ko mo diamu ku du be laron ko diamu ko do le kamin fo mol ma ni ni sita dol bi yebe boyla jeel mais say hani atar fana ku be bulu mi alan ko me mutalale mbeñen kala fo ye yan la ma walla fa e findan man ka natahaddaka bi hada fo si wala fana nat ni e momo ni ya ma ka fo eno ka ku jama bala be nyu bulu mesa wo ku jama ban dol han bim ka burhanoje mi an ko qati min ba tan dilan ko to nyato nya ni jerkele mu nyamuru ni londo kan ko mo manyana ni abe silo min fawka na me tubu sey na mota container ko abe man hajol ka mo fenjal bul bagal ka to nyin sikandir ku mo le dila mo ha imanya mi yenyin kan nyote sikandir ku kenson le duwa bul pasa yenyin kan min nan na da puriyata sulho du tele son ko le ni nyul kebe ma kalamut itel lo te fe whatsapp ko kuma kauni ki ni kala ko ananya nya fute malaka ijoten tumman ko ko ko gambia moti ge mi yeno bay fona ko fanni ge ko momo kadi amite mote wol ne min silo iti afo yafo lalo fona fanni ne kumolti ni kala ko nya fute ni ta ndata kar fege be onta timmala ni atara salaful kata ka kakinu wala nyama ko kar nya nasiha nya ba ndara siha wala an sahaba ni ka ko nyam do mi siha ta sotla uma to lejiki kense onati ko nin data nyayin fo kare ata son bar wo fana man la qaida balati hadhihi qaidatun batil أو قاعدة باطلة ما يصح parce que ni ata dino le jarta to le pour muslimo le kawne ka kilindi al nyanda wulla le fra moma nyaaja balantal bulu hana yal men hana yal pukawoto le hana yal soronjele dino nyanta jarna le obel pour muslimo le kawne keno kilindi ba do le kelo ken ba ka fa nin tata munasaba nyanta timmala nyomo haruna salafi da karol silo mene kebu bani kebu ko kan nyata ite nyumbula ndila motola fa abu abdurrahman man araf man akoy akonte nyi nese kanyata kari fiji akafa ko ana la azhab in dhahabta la yatimul munasaba وقع من قبل من أكافئك من قبل شيخك أو من قبله وقع بل من قبلك أنت إذا من من تافور يكاف أن أنت لبنا إذا من لا في لبويك إذا من لا في الصلح ولا ni a tara ni mo be wulla be da sulhu akaina fa ni ndara te kela ite ite fo obi bulban pura ɓeytele soita ba ate soytama nyani obi yo ta yewta wulle le futa marima na balante balantema haɗa hani ye nen wotole fo man ke joti ni atale wulta sulhul kam hani e faje fo man ke joti sans ka ken so ala balan e ɓuuri wala ne teta muslimul kan ken ni no kenndinolo kilindi ikatu wuliya fula do iko ile makta mini talul mini mɔni sɔgɔni mɔni fula iko wɔtɔ ko albe solali ne la ni nɛɛ solali na fara imma cheikh umar jita waya tol kiliba wala ke bale wuli e duyamal nal tema ba wuli alni ɓe islam kan suba alɓe pareni ila makta 5 minutes yo kele o meto iko hani muna sike aman jari bas parce que الرجل لم يكن salafiyya qat قط yakun ala على السلفيه اصلا iko ana la adhhab ilayhi ba'da hadha iko enti taji fo e wala fala biyana nyin don fana ita ila kuma kaunu يتناقض yatanaqad ma dhalika nte to nyaato ni mol ko ka fani afa ko ka hasbi akele nte fanan son walale bar ma dhalika ko mol be nyun no min fanan ka ko nyune karona no mol bi janna min ala ko muhaddith dunya lallumol seede ata walla londo lale jitana cheikh usman kabara nyolu ya kele ite ka bunda bi ke fankilale ma ya kare mano jita manin femman tambino fela kayto fonti nyaate tele wolo moolu ɓe lanni wala ini mil tata je bi je to ite ko ite takhassuso ke na wali o takhassuso ke ya karam fo alhamdulillah hasalu ma hasalu alay inanate ɓe siri bara ite ka tanni ko han bi iko moolu kadi yamuy da kaloro ko ñinten fenti ñaaɓele baaro fanana banko kan wala nin dawanin karandiromin hetaman tara wala. wol ɓe man to fowna faka kam min nitete wala iko ye wala bala ni tele kon na alpha nyami ni ne ñin min beke bata min beke do ko min banko ka kana ka tandin na ko Gambe banko moti gemi alan ko yarifu salafiyya ila yum kuma kawo be molu buli ban tan nyina lara wala ni ta bayla an yakuna yani alal insaf no man sona doro sota doro ila kuma kan comme il faut ka min fola yani yatanaqad ila kan siɲɔw tulo busa i si faniya fo mori sutela kuma kono